amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a wannan masallaci mai albarka masallacin ballaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a yau sha tara ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan bakwai meladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nahl a gurguje kamar da muka saba za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wani yana tambaya ta ina ake fara sahu na biyu wato bayan sahu na farko ya cika ta ina ake fara sahu na biyu ana fara sahu na biyu daga inda aka fara da farko inda aka fara na farko nan ake fara da biyu saboda haka zaka zama kana bin liman ne wato saitin liman ba wai sai ka je can ƙarshen masallaci na dama ba ba tilas ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yali da ulul wa wal nuha kusantar liman shine ka zama kusantar amma in ka koma can gefe to babu maganar ka ka bi liman kuma in ka ce shi na biyu daga daga can karshen masallaci bangaren dama za a fara shi to me yasa shi na farkon ba za a fara shi daga can ba shi ma na farkon sai a fara shi daga can haka ne amma shi na farkon sai ka fara shi sai san liman to haka shi ma na biyu haka shi ma na uku so ba ba ba wai daga can gefe karshen a masallaci ta bangaren dama za ta fara wannan kuma yana tambaya cewa mace za ta iya tsare shago wato a kanti a shago a kasuwa asali shi ne mace ta zauna a gida sawa'u mace mai aure ce ko mara aure ce Allah ta'ala cewa yi wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku zauna a gidajen wannan shi ne. asali ga mace shi da ta zama tana gida domin mace wani abu ne mai tsada da ake son kula da shi da ba shi kariya da tattali sauran take mace ko ina tana yawo ta shiga nan ta fita nan wannan baya daga cikin abin da musulunci yake kwaɗaitarwa a kai yana kwaɗaitarwa kan cewa mace zama a gida idan matar aure ce kaga da akwai tarbiyyar yara da kula da gida da kula da harkokin gida idan kuma wacce take budurwa ce ita ma akwai bukatar ta zauna a gida akalla za ta taya mahaifiyarta kuma za ta samu za ta samu kariya shi yasa ake ce musu ma zawatul qudur zawatul kudur za ta sifa ana sifanta su da zawatul kudur wato mace wacce take a tsare ba ba sake ba tana ya gararan ba tana yawo ta shiga da tana amma da ruka ta kan sa mace ta fita ta kan fita ta je asibiti ta kan fita ta je dubiya ta je ziyara ta kan fita ta nemi bukatunta wanda duk larura za ta iya sa ta fita ba a ce akai haramun ne kwata kwata ta fita akwai bukatar fita ta za ta yi fita amma cikin kamala cikin shiga wacce ta dace to idan ya kasance mace akwai yara a ƙarƙashinta ko marayu kuma babu waɗanda suke kula da su a mijinta ya rasu ba wani babba da ya tsaya namiji dole sai ta ba ta je kasuwa ta nemo abin da za a ci babu laifi ta fita amma bisa sharuɗan da musulunci ya ya ginta ya gindaya ba ne ta je ta je kasuwa ko ta je abin amma al'asuru shine kada kada abin ganin mace tana ta yawo ba sai da bukata ah, mai sallar isha'i zai iya bin masu tarawihi eh, mai sallar isha'i wato mai sallar farilla zai iya bin mai nafila kamar yadda mai nafila zai iya bin mai farilla wani hadisai da yawa sun nuna cewa sabani ta bangaren niyya ko yanayin sallah wannan zai yi azhar wannan zai la'asar wannan sabanin da ke tsakanin liman da mamu ba zai hana su yi sallah tare ba mai azahar zai iya bin mai la'asar mai la'asar zai iya bin mai azahar. mai nafila zai iya bin mai farilla mai farilla zai iya bin mai nafila mai nafila ya bi mai farilla da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin zaid ibn al-arqam ne hadisin da Abu Dawud ya ruwaito lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama sallar asuba sai ya ga wasu a bayan a bayan abin tanti can karshen tanti a zaune su su biyu ba a yi sallah tare da su ba sai ce a kira masa su aka zo aka kirawo su bikin su yana bari ya rarawa sun dauka ko wani abu za a yi musu sai yake cewa mai hana ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce ai sun yi sallah a masaukan su wannan amina ne abin ya faru suka ce ai sun yi sallah a masaukin su to shine ba yake sallar sai ce ko da kun yi sallah inda kuka zo inda ake jami'i kuka samu liman yana jarbi tare da wasu to ku bi su sallah sai ta zama muku nafila fa sallu ba'hu fa inna kuma nafila sai ta zama muku nafila kaga anan mai nafila ne zai bi zai mai farilla nabi ya ya ba shi da ya sai sallah a bayan a matsayin mai nafila shi kuma wannan yana farilla kaga shi mai nafila zai yi mai farilla hadisin muazu bin jabal da yana cikin musulmi imam ahmad yana yin sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha'i sannan ya gangara ya zo samu mutanensa suna jiransa a masallacin bani salima shi ne masallacin da yake kiransa ba wasu su dubbatai ne sai ya nan shi kuma ya ja su sallah ana ruwayar take cewa fa innahu fa lahu tatawwu shi a gurin sa tadawwi ne wato nafila ce shi kuma abun su farilla ce kaga anan liban ya zama mai nafila amma mun sun zama masu farilla so sabanin niyya wannan baya baya tasiri saboda haka mai sallar isha'i zai iya zuwa ya jona da sallar tarawih in aka yi sallama ya tashi ciko abin da ya rage masa wannan mace ce take ta za ta iya fita kai ga 'ya'yan ‘ya'yanta ko ‘yan uwan uwan mijinta eh, fakirai ne suna bukata za ta iya za ta iya musu amma bukata ne za ta iya taimaka musu su fakirai wanda ba su da abin da ya rage a cikin abincinsu na yini to saddaka ku kai ba ta zama wajibi a kansu ba amma in ta ba su ta ce gashi ta yi musu shi kenan amma asali ba ba ta zama wajibi a kansu ba in su fakirai ba su da shi sannan ta tambaya ne za ta fitar shinkafa ko masara ana fitar da galibin abin da aka fi ci ana cin shinkafa sosai ana cin masara sosai saboda ka duk wanda mutum Allah ta'ala ya hore masa ya fitar yayi idan mutum yana da halin fitar da shinkafar zai fitar idan kuma wadatar sama ta kai ya fitar da shinkafar idan shi ma ba ya fi ci ba masarai ya fi ci sai fitar da masara babu wani abu niyyar sallah a fili yake ta ko a koye dukkan wata niyya a koye take a zuciya take ita niyya ba ba lafazi ake yi ba ba fito ake a ce na yi niyyar ta ba abinda ka kullace a zuciyarka ka san za ka yi shi ne niyya niyya shi ne al'ilmu bishai al'adu bishai ka san abinda za ka yi yayin da ka shigo masallaci za ka yi sallah a zahar ka san me ka shigo masallaci ka yi ka sa gaban ka ka ka fuskanci alƙibla ka daga hannayen ka kai kabbara wata sallah za ka yi to wannan ita ce niyyar amma ba wani abu ne da ake furta ne furta niyya da ba wanda bid'a ce bid'a ce Allah ta'ala yana ta kula to alimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa fil ard wallahu kulli shay'in alim za ku sanar da Allah addinin ku Allah ya san abin da yake sama ya san abin da yake kasa ya san komai saboda gaba a bukatar ka sanarwa Allah cewa da irin da irin ibadar za ka yi sallah za ka yi ta azhar kuma farilla ce kuma za ka yi kai kadai ko za ka yi koyi da liman wannan duk ba a bukatar wannan yin wannan ba shi da asali to haka duk wata niyya duk abin da kira niyya to ana nufin abin da ka san abin da za ka yi kai ibada da za ka yi sannan kalmar niyya har ila ana amfani da ita wajen ma'anar ikhlasi wato kai abu dan Allah shi kai abu dan Allah kai niyya ibada dan kadai ta Allah shi kadai ba tare da kai ba wanda ita ma da ta niyya sannan wani ya tambaya yaushe ba mu suke faɗar amin ba mu suna faɗar amin tare da faɗar liman Kar su riga shi kada kuma su ce ya gama sai za a mana imamu fa aminu wa innahu man wafaqa wa ta'minu al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman ya ce amin ba a rarraka in ya gama ba yayin da ya ce amin Ke yasa a wata ruwaya ce idan qala liman wala qali fa qulu amin idan liman ya ce ya kai wala zalim ku ce an daga shi lokacin da ya fara cewa amin shi ma lokacin ne kuma suke fadanta ku an gane ku saboda kada a riga shi kada kuma a ce sai ya gama sannan ku tare za ku yi shi dukkan wanda fadar amin sa ta dace da sama mala'iku sai a gafarta masa abin da ya gabata da laifukansa haka yake sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wanda ya ce katangar gidansa ɗaya take wato katangar ce ɗaya tare da ta da ta masallaci iyalansa za su iya bin za su iya bin wannan masallaci sallah da cikin gida da sun haɗa katanga haɗa katanga ba shi kin gidan da zama masallaci ba in ya zama masallaci ke ku kwashe iyalan ka fita da ka bar wa masallaci a cikin wada katanga kawai da kuma da katanga annabi sallallahu alaihi wasallam gidan sa da yake da katangar masallaci ko ba shi kawai fitowa zai sai ya gashi sun duba cikin masallaci tsakiyar cikin masallaci yana da da cikin hada shida da amma bai ce wa matar da turka mai sallah da cikin gida ba za ta so ma sai sun fito mace in tana gida ta yi sallah a gida ma ya fi lada kuma da yake cewa saboda suna sakaci wajen sallah kokari za ka yi ka hana sakaci din ba cewa za ka yi su sallah a haka ba bayan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya yi sallah ba a cikin sahu ba وباشر سلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا في الصف ما تجد تكي بيدا من كدا هذا من نيكا كوي وتنظوم سلا كيبا وانا باشر سلا ودرس لا تتكي دا شأن سلا وراء شكو سيطا عاما قودا قواتي بابو تا آه، وإيكا قولا لا تشير سيطا عاما قودا بابو تا باب بابو الله جاء وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها ka umarci iyalanka ka sa su su rika sallah ka yi hakuri ka jure a kanka wanda ta kai ka sa su ba wai ta a ce su yi ko a ko a wani yanayi ba don ka haɗa kanga da masallaci ba shi yake nuna cewa wannan gidan ya zama shi ba masallaci ba ne idan alwallan liman ranar juma'a ta karye bayan ya gama juma'a sai ya wakilta na'ibinsa ya yi sallah da mutane gama ba eh bayan an gama ba na bayan an gama ba sai wakilta na'ibin sai sallah da mutane shine shi mai tambaye ke cewa to ai ita ba wajibi ce tunda wajibi ce kenan sai an sake ta to kashi an gama hudu ba an yi bar ba an yi bar shi kenan kuma dan me ba za a hakura ya je alwala ya dawo ba ban ga dalili da yasa sai ya sa na'ibi ba alwala dai minti uku minti biyu uku ya gama alwala kawo masa ruwa a baki masallaci alwala a zuwa sallah ba za ku jira shi ba to inda ma a ce shi ba zai ba zai ba zai ba zai tsaya yi sallar ka kuma shi ya abin da zai iya wakilta wannan yi tunda dai an an samu juma an samu hudu ba wai aka yi dan shi yayi hudu ba ba na'ibin sa shi ma in yazo sai ya tashi hudu ba ai wannan na'ibin sa ne na'ibin sa ne ya dauki hukuncin sa saboda ka ba bukatar a sake wata hudu ba to za mu ci gaba da karatun inda za mu tashi a tsaya ta ɗari da ashirin da hudu نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله تعالى يقول إنما جهل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ما Allah تعالى يا yi magana da ya kuma tsarkake annabi Ibrahim daga dukkan wani abin da ake jingina masa na shirka to annabi Ibrahim ba bai taba yin shirka ba kuma zai taba yin shirka ba sannan annabi Ibrahim kana ummatan qanatan lillahi hanifa mutum ne wanda yake shugaba jagora wanda ake koyi da shi wanda ya kai matuƙa wajen kamala da falala kuma mai kaskantar da kai ga Allah sannan mai mika wato bai fuskantar da zuciyarsa ne gaba ɗaya ga Allah ya karkace ma dukkan wani abin bauta ba Allah ba mai gode wa ni'imomin Allah ne waɗannan sifofi gaba ɗaya sun yi hannun riga da sifofin waɗanda suke kokarin su jingina kansu da shi su ce a kan addinin da suke sawa'un yahudawa ne ko kuma nasara ne ko kuma mushrikan larabawa waɗanda suke kokarin su jingina kansu da da annabi ibrahim alaihi salam suke akan addinin da suke da haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo musu da addinin alhanifiya shi ba akan addinin annabi ibrahim yake ba to bayan wannan bayani ne sai ubangiji ta ala ƙara kawo wani abu wanda zai ƙara nuna cewa su yahudawa ba akan addinin annabi ibrahim suke ba dan annabi ibrahim Allah ta'ala Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa qanitan lillahi qanitan lillahi ne al-qashir al-muqim wanda yake mai da'a mai kaskantar da kai kuma mai da'a da Allah wannan sifa ta sa ya bambanta da yahudawa waɗanda a tarihi su kasance mutane ne da aka yi ta tabu da su wajen su bi Allah to daga ciki akwai sha'anin zaɓar ranar da za su za su huta a ciki Allah ta'ala ya shar'anta musu da farko cewa su haɗu ranar juma'a su yi ibada su rika haɗuwa ranar juma'a su yi ibada amma sai suka kiyarda su yi wannan sai suka zaɓi ranar asabar ita ce suka ce za su za su haɗu su yi ibada su Allah ce inna ma ila sabtu ala allazina ikhtalafu fi kada an sanya ranar asabar ga waɗannan da suka yi sabani cikin wannan yini wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yahtalifu kuma lalle ubangijinka zai yi sakamako wato zai yi hukunci tsakanin su ranar gobe kiyama game da abin da suka kasance suna sassabawa a kansa yadda ubangiji ta'ala ya shar'anta wa kowace al'umma kowane addini ubangiji ta'ala ya fitar musu da wata rana da za su rika haduwa a suna bautar Allah a ciki wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, ubangiji ta'ala ya shar'anta musu bauta a ranar juma'a saboda shi ne yini na shida bayan ubangiji ta'ala ya zama kammala halittu gaba daya ubangiji ta'ala ya shar'anta wa bani isra'ila su kuma bisa harshen annabi musa alaihi salam cewa su ma su haɗu ranar juma'a su yi bautar allah a amma sai suka kiya suka karkace da suka karkace wa umarnin annabi musa alaihi salam suka zaɓi ranar asabar suka ce a ranar ne ubangiji ta'ala ya huta cewa ya gama halitta ya huta a ranar saura ta ba za su don suna jingina wa Allah da jiya. saboda duk wasu sifofi na kasa da shawaya da gajiyawa yahudawa suna da ubangiji suna da ubangiji da su saboda rashin sanin girman Allah wa qalat al yahud yadu Allah maqluda wallat aydihim wa lu'nu bi qalu suka ce hannun Allah a kukunce yake a daure yake wato ubangiji baya bayarwa Allah ce hannunsu ne dai a daure laqad sami Allah laqad sami Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah fakiri ne su ne masu wadata suna jinginawa Allah irin waɗannan sifofi don haka suna jinginawa suna jinginawa Allah ta'ala gajiya don haka suke cewa ya huta ranar asabar don haka su ma sai za su koyi da shi su ba za su rika hutawa saboda su 'ya'yansa ne saboda sun sun ce su ƴaƴansa ne wa qalat al yahud wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u sun ce su ƴaƴan Allah ne kuma su ne masoyan Allah don haka abinda uku abinda uban su yayi su shi za su to in har da su ƴaƴan Allah ne falima yu'azibuhum bi dhunubihim bal antum basharun khalq khalaq to dan menene kuka laifi yake azabta ku ku kamar kowa kuke sauraka wanda ya yi daidai a yi masa kyakkyawan sakamako wanda ya yi ba daidai ba shi ba a masa ba daidai ba to ne sai ubangiji ta'ala yake gaya mana cewa Allah ta'ala ya rizumta musu a bisa addinin addaura cewa a bisa addinin annabi Musa sai su su bi su yi ibada ranar juma'a ba su yi ba saboda haka sai aka lizumta musu asabar kuma sai Allah ya jarrabe su ya jarrabe su tunda sun ce a ciki za su su kuma ga su masu su ne suna samun su kuma sun ce a ciki za su mutu ba za su yi aiki ba sai Allah ta'ala ya rika sakin kifaye suna taruwa baja-baja rana a sama ranar da suka ce ba su fito aiki ba ba ranar sai kifi su cika cika ruwa su ta fitowa har bakin ruwa ranar lahadi kuma aka mutu a gaba komai guri ya bushe kayau babu komai shi ne suka shiga kuma shila suka shiga dabara sai su yi rami sai da kifa za su cika wurin ranar juma'a su yi rami a ranar ko saka koma su ta su a ranar juma'a saboda ka ranar asabar idan kifin ya zo ya cika wurin sannan ranar lahadi sai su kwashi sai suke ganin cewa na haka ai san bi dokar Allah gashi dai ta hanyar hila ce don abin da Allah ta'ala ya haramta maka in ka ce za ka yi wani ta dai ka halatta wa kanta wannan ba zai halatta maka abin ba bai da aka halatta musu aka haramta musu kitse aka haramta musu kitse sai suka rika narkar da shi sai a ce kasu ci game da muka yi bayani a ayoyin da suka wuce aka ce kasu ci kitse sai su narkar da kitsen sai su rika sayar da mansa sai su rika sayar da man to yayi ba su ci ba don haka su wannan sayarwa masu amfani da man suka yi to wannan shi ma bai halatta musu wannan ba to haka suka rika yi ubangiji ya jarrabe su da wannan Allah ta'ala yake cewa salhum an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون falamma nasu ma zukkiru bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ولما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ubangiji ta ala ya gaya mana yake ka tambaye su game da mutanen alkarya wanda alkarya da take dab da teku ranar hadirat al-bahr idh ya'duna fi sabti lokacin da suke ta'addanci suke kitar iyaka dangane da sha'anin asabar duk mutumin da zai ketare abinda Allah ta'ala ya halatta masa zuwa ga haram to wannan ya tanci yasa Allah ta izi ya'duna fi sabt iz ta'tihim hitanuhu yawma sabtihim shurra ranar asabar kifi za su zo masa za su zo musu baje baje su cika ko ina da ina wa yawma la yasbituna la ta'ti ranar da ba asabar ba za su zo ba kazalika nabluhum bima kanu yasukun da haka muke muka jefa su cikin bala'i jarraba saboda abin da suka kasance suna yi da fasikanci fasikanci shine rashin yi wa Allah biyayya wannan ta sa muka jarrabe su da wannan zaka sai suka kasu gida wasu suka rika yin wa'azi wasu kuma suka ce dan me za ku rika yin wa'azi wasu su ba sa yi kuma ba sa wa'azi wasu kuma suna wa'azi wasu kuma su ne masu laifi saboda haka garin sai aka kashi kasu gida uku, wasu suna hanawa wasu kuma suna laifin wasu kuma ba sa hana ba sa laifin to shi ne Allah ya ce in qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azibuhum azaban shadida lokacin da wani bangare daga cikin su suka rika gaya masu wa'azi wato wani bangare sai yake gaya masu wa'azi cewa dan me kuke wa'azi ga mutanen da Allah ta'ala halaka su zai yi ko kuma musu azaba azaba mai tsanani wato waɗanda ba sa wa'azi ne suke hana masu yin wa'azin yin wa'azi cewa ba sai kun yi masu wa'azi ba tun da dai mutanen da sun halaka ku gane su kawai su kuma masu wa'azin sai su ce ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun muna yanke musu hanzari mu ma mu yanke hanzari mu mun gaya musu saboda ka mun yanke musu hanzari mu ma kuma mun samu namu uzurin a gaban ubangiji mun gaya musu gaskiya ba su ji bane kuma wala Allah sai ta ji abin da muke faɗa musu ba su za su iya ji ai su bane to Allah ta'ala ya ce yayin da suka manta abin da aka aka yi ta musu wa'azi a kansa ana tunatar da su shi na dokar Allah yayin da suka manta wannan sai muka tsayar da waɗanda suke wa'azi. an jera ladina yanhauna su. waɗanda suke wa'azi suna hana aikin da bai dace ba shine sabon Allah din sai muka tsayar da su wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'is bima kanu yasqun waɗanda kuma suka yi zalunci a nan Allah ta'ala kawai waɗanda ya tseratar su ne waɗanda suke wa'azi da aka tashi kamawa sai aka kama da masu yin laifin da wanda ba ta hana a yi laifin gaba ɗaya sai ubangiji ya kama su ya kira su kuma azzalimai wanda sai sun zalunci kansu ta hanyar ta hanyar yin su bayan an hana su su a ranar asabar waɗannan kuma sun zalunci kansu ta hanyar ƙin faɗakarwa da yin wa'azi da karantarwa dukkan sai Allah ya kira su azzalimai da ce kuma ya kama su saboda abin da suke yi na laifi falamma aka wa man anhu yayin da suka yi girman kai suka suka yi bijirewa abin da aka hana su suka ce sai sun yi qulna lahum kunu qiradatan khasi'in kuka ce ku zama birrika kuna tsattattu to shine Allah ta'ala yake gaya mana waɗannan mutanen cewa innama ju'ila as-sabt 'ala alladhina ikhtalafu fihi an sanya asabar din nan ranar asabar din nan ga waɗanda suka suka yi sabani jikinsa. mujahid ya ce shine waɗanda suka zaɓi ranar asabar suka bar ranar juma'a sannan ba su gushe ba suna rike da wannan ranar har lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi Isa alayhi salam har lokacin aiko annabi Isa alayhi salam wasu malamai sun ce annabi Isa ya canza su zuwa zuwa ran lahadi koma lahadi wasu kuma suka ce a ya bar su akan shari'a su ta taura domin sun ci gaba da zama akan shari'a su ta annabi Musa alaihi salam in banda abin da aka shafe in banda wani dai bangare da aka shafe wanda yake cewa wa uhilla lakum ba'd allazi harrama alaikum annabi Isa ya ce nazo in halatta muku wani sashin abin da aka haramta muku sauran abubuwan kuma suka ci gaba da bin taura saboda haka wasu malamai sun ce hatta shi annabi Isa alaihi salam ya ci gaba da kula da ranar asabar din har lokacin da aka da aka ɗage shi wato shi ma ya ci gaba da wannan tunda da suka nace sai asabar din sai Allah ya basu aka asabar to ce annabi Isa ma alayhi salam asabar din ne daga baya ne a zamanin wani sarki Kusanti bayan da da babu ne bayan ya musulunta shekara karu ɗaruruwa bayan ɗauke annabi Isa alayhi salam bayan ya musulunta kun sai ya kawo canje-canje cikin addinin kiristanci da yawa to ya can ba ma guje ne ya musulunta kenan kuma sai ya shiga kawo canje-canje to ce a lokacin da ya mai da su ranar lahadi wai da su saba yahudawa da ce su koma su su yi a ranar lahadi saboda haka sai su koma su yi a ranar lahadi hadisi ya tabbata cikin cikin sahihaini daga abu Hurairah radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليه فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي موني نكر شيء أما قوموني أذبا رانا قوبا قيامة موني ذا الأمة تنزو لك أي شيء أما قوم رانا القيامة موني فرقوه sai an yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam hisabi sun tafi aljanna sannan kuma a yi wa sauran al'ummomi yake cewa sai dai kawai an riga ba su littafi sai da aka fara ba su littafi sannan alqur'ani ya zo da ƙarshe yace summa hadha yawmuhum alladhi furida alayhi sannan wannan ranar juma'a ita ce ranar da aka farlanta musu ita ce aka zaba musu cewa su rika taruwa suna ibada ce واختلفوا fi sai suka yi ta sabani suka yi ta rigima a tsakaninsu dangane da wannan ranar fa adana Allah lahu mu sai Allah ya shirye da mu zuwa ga wannan ranar to Allah ya zaba mana wannan ranar ita ce ranar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani yini da rana ta fito ta fada mafi alkhairi kamar ranar juma'a ita ce mafi alkhairi yini da rana ya fito a cikinsa ta fito a cikinsa ta fada a sa yake cewa fa adana Allah lana fa adana Allah lahu ce fa nasu lana fihi tabu'un duk mutane suna biyo bayan mu ne duk mutane suna biyo bayan mu ne dangane da wannan ranar juma'a al yahudu kada yahudawa sai gobe kaga sai mun yi namu sannan su kuma su zo da nasu wan nasara ba'da zak su kuma nasara sai jibi kaga mu ne farko su kuma suna bin mu a baya hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisi abu huraira da da huzaifa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu ma suka ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce adallallahu alil juma'ati man kana qablana fa kana lil yahudi yawm as-sabt wa kana lin nasara yawm al fa jaa Allah bina fa وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والمقضي بينهم قبل الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ya batar da su ya batar da waɗanda suka gabace mu gabarin juma'a bayan ya nuna musu juma'a suka kiyarda suka ce su asabar suke so shi kenan sai Allah ta'ala ya kawar da su da kanta fa kana lil yahudi wa musab ya zama ranar asabar tace ranar bautar yahudawa kana lil nasara yawmul ahad su kuma nasara ranar lahadi fa jaa Allahu bina kuma sai Allah ya kawo mu daga karshe fa adana Allahu yawm juma'a ya shiryar da buga ga ranar juma'a ya sanya ranakun ga juma'a sai asabar sai lahadi wa kadhalika hum tabu'un lana yawm al-qiyamah to haka nan a ranar gobe kiyama ma a bayan mu nahnu al-akhirun min ahli dunya mu ne na karshe a nan duniya wal awwalu yawm al-qiyamah amma mu ne na farko ranar kiyama al mu za a yi fara yi wa hukunci kafin wa kowa to wannan ne abin da Allah ta'ala yake tunawa yake gaya wa Yahudawa don su san cewa ba akan addinin Annabi Ibrahim suke ba Annabi Ibrahim kana ummatan qalatan lillahi shi mai da'a ne ga Allah su kuma ga yadda aka taba fuska da su wajen azaba musu ranar da za su haɗu su ibada ranar da za su haɗu su yi ibada mu Allah ta'ala ya raba mana juma'a ta zama ita ce ranar za mu haɗu mu yi ibada su tun da an gaya musu su ranar su yi kiyaye ita ce ranar da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam a cikinta a cikinta Allah ta'ala ya halicce shi a cikinta ya sa ya sa shi aljanna a cikinta aka sauko da shi duniya kuma a cikinta ya mutu kuma a cikinta za a yi tashin alkiyama shi yasa hadisi ya tabbata cewa babu wata dabba ranar juma'a ce tana kuka domin tsoron ko ta kasance wannan ranar ce tashin kiyama in ban da dan adam da aljanu hmm. mutum da aljan ne kawai ke hada hadar yana walwalarsa ba abin da ya dame shi to ranar juma'a ba ana nufin ranar hutu ba ce ana nufin ranar ibada ce rana ce da ake haduwa a ibada idi ne ranar idi ne haduwa ake a ibada a cikinta a ga juna a gaisa da juna a yi shiga mai kyau sa sutura mai kyau shi yasa farkon musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam hijira da sahabbansa zuwa madina ana wahalar wahalar ruwa sai da ba kowa yake iya samun isasshen ruwa ba sai ya ce to kowa ranar juma'a ya tabbata ya wanka tun daga ranar aka farganta wankan juma'a shi da juma'a su wajibin ala kulli muhtalif saboda ka koda ba ka iya samun ruwa da za ka iya wanka kullum to ala akalla a sati kai sau daya addinin musulunci addinin tsafta ne babu wani addini da yake da tsafta irin musulunci babu shi kuma kana musulmi wani ba zai zo gaya maka ya za ka yi tsafta ba sai dai ka bar koyarwar musulunci din to shine wani zai raina maka kura har ya rika gaya maka ga abinda za ka yi ka tsaftace kanka amma in har za ka rika addinin musulunci to sai dai ka koya mu duba ba rana ce da aka ce kada a yi aiki a ciki ba Allah ta'ala da ya gaya mana cewa idan an kira sallar ranar juma'a a je a yi sallar juma'a ce idan nudiya da salatu min yawmil juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai ce me fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkuru allaha katiran la'allakum tuflihun ce idan aka kira sallah ranar juma'a da abin da kuke ku bari wani harkar hada-hadar kasuwanci ko wani aiki ku tafi sallar juma'a wannan shine yafi muku alkhairi idan kun sani sai in aka gama sallah idza qudiyat as-salah aka gama sallar juma'a fantashiru fil ard kowa kowa ya kama gabansa ku je ku nemi arziki wabtahu min fadlillah fadlillah ana ana nufin arrizq ya dan kasuwa ya komawa kasuwarsa ma'aikaci ya komawa wurin aikinsa saboda ka ba ce aka yi tilas a ranar juma'a ka a yi ka a yi aiki ba shi musulunci ba ba wani rana ta zaman banza sai kana da kanka yi aiki kowane lokaci ma kana iya zuwa kai aiki in kana son ka huta da sanda ka samu damar huta ka huta to wannan shine a musulunci sai ba ka samu a inda wani hadisi a sahabbai ba sa fita gona ko ba sa fita sana'a ranar juma'a ko ranar alhamis sai dai kawai ana artabu ne da waɗanda suke abokan hamayya kuma sai a ce sai an bamu namu amma dai ba ba wani inda musulunci ya ce ranar ka za kai ka huta in kana ta buku kowace rana ba ka za a bawa kanka in ka ce kai ranar litinin za ka huta kana da yancin ka huta to ka huta ba wanda zai ce kai masa laifi dai in dai inda kake ma'aikata ba ka shine kai ka gaba da za ka yi amma kana da yancin kai dan kasuwa ne ka ce kai ranar lahadin litinin ba ka fita ba ba wani zuwa da ya matsa maka ya ce sai ka fita sannan Allah ya ce udu ila sabili rabbika ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالله sannan Allah ta'ala ya dawo da akalan magana zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi wajadilhu billati hi ahsan kai jayayya da su ta hanyar da tafi kyau inda rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili lalle ubangijinka shine mafi sani ga wanda ya bace wa hanyarsa wa huwa a'lam bil muhtadin kuma shine mafi sani ga waɗanda suke shiryayyu to Allah ta'ala ya dawo da akalan magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wasu malamai sun ce ud'u ila sabili rabbika ana nufin ana ana fuskantar da magana ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu ka ce ana fuskantar da ita ga kowa ne wanda ya cancanci kira zuwa ga Allah kowa wanda Allah ta'ala ya bashi ilimin da zai da'awa to wannan kiran ana fuskantar da shi ne zuwa gare shi shi kai wa'azi irin waɗannan maganganu wato kitab da yake zuwa da irin wannan siga alqur'ani akwai wanda da ya zo an san cewa wannan na kowa da kowa ne bai shafi annabi shi kadai ba daga kuma shi siyakin za a gane wato daga yadda aka koro zancen za a fahimci to wannan bai tsaya ta annabi sallallahu alaihi kamar inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li iddatihinna kaga anan an fara da ya ayyuhan nabiyyu sai kuma ku ce idza ballaqtum ya kai wannan annabi idan kun saki mata kaga ashe ba annabi kawai ake magana shi ba ana magana da kowa da kowa ne duk wanda zai yi saki to ga yadda dokar saki take a musulunci saboda tun daga jin wannan idza ballaqtum daga siyakin magana ta cewa wannan ba ta ba ta ba ta ke bace annabi ne ba shi kadai sannan akwai wanda shi kuma tun daga siyakin yadda aka koro zancen zaka fahimci nashi shi kadai kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa mar'atan mu'minatan in wa'abat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min duni mu'min kaga daga din yadda aka koro magana karara an nuna wannan magana ta shafi shi kadai Allah sallallahu alaihi wasallam da wace mace daga wace mace mu'mina idan ta ba da kanta kyauta ga annabi kuma annabi ya ga zai aure ta wato a wannan aya ana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya aure ba tare da sadaki ba to banda shi ba wani wanda ya ce shi zai aure ba sadaki fi khalisatan laka ko wannan sadaka da ake ce an ba an ba da wani sadaka ai ba daidai bane a ce an ba da sadaka in har kana da ya kana so ka ba mu wani to sai ka ba shi sadaki sai ka ce to ga sadaki na san baka da sadaki da zaka aure wance sadaki je ka je ka zo ka nemi auren ta da shi saboda sadaki na ta ne ba na uba bane ba na uwa bane ba na dangi bane na ita wacce aka aura ne Allah ya wa atu nisaa sadaqatihinna nihla ubangiji ya jingina sadaki zuwa ga mata ce ku ba wa mata sadakin su kyauta ce daga Allah haka ubangiji ya ba ya ya ya ya ya ce wannan kudin nasu ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara kaga shi matan ake ba ba iyayen su suke ake bawa ba to kowa zai aure da sai ya da sadaki amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan an an ba shi dama zai iya auren wacce ta kawo kan ta ba da kanta zai iya auren ta ba tare da sadaki ba shi yasa Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai kai kadai banda sauran mu to kaga wannan magana ta nuna cewa sai eh, maganar nan da shi kadai ake wani bai shigo ba to akwai kuma wacce za ta ɗauke da shi ake kuma za ta ɗauka da wani ake kamar irin wannan odo ila da da rabbika zai yi da shi kadai da shi ake zai yi to al'asulu shine duk abin da aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ake in dai ba a nuna yake banta da shi ba to al'umma tana shi. saboda an ce kai koyi da shi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi da za ku yi da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk magana da aka fuskantar da ita zuwa gare shi kuma babu wata alama da take nuna cewa shi kaɗai aka kebe da maganar to kowa da kowa ya shiga ciki haka anan ma ko da wasu malamai sun ce wannan maganar shi ake ne. to ba wai suna nufin cewa wani ba zai yi da'awa ba ko wani ya tashi da'awa kare yi da hikima a'a suna nufin da shi aka fara fuskantarwa maganar to in har shi aka fara fuskantarwa maganar mu kuma ya zama za mu koyi da shi to kada za mu ga girman magana idan har shi karan kansa a matsayinsa na manzo sallallahu alaihi wa sallam da darajar da Allah ta'ala ya mata an ce idan zai yi wa'azi ya kira da hikma wa ra'izatul hasana kaga kenan ko ba wane ne dole ne shi ma ya ya yi aiki da wadannan sharuɗa zama na wa'azinsa akwai hikima akwai almawujatul hasana Allah ya ce odo ila sabila rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangiji ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka a nan ila da rabbika ta nuna abu guda biyu abu na farko yana nuna ka yi abin da ikhlasi ka yi abin dan Allah saboda da'awa ce za ka yi zuwa ga Allah don ka yi ta dan Allah in ka yi ta dan wata manufa ta duniya to ba za ka samu wannan dada da ake da ake da ake ba wa wanda ya da'awa ba ila iyaka ma za ka samu laifin kayi wani aiki ba bisa ba bisa ikhlasi ba sannan abu na biyu da a wanda za ka yi ta zama ila ta da rafika ta zama zuwa ga tafarkin ubangijinka kaga sabilullah shine al-islam ne musulunci gaba daya zama da kana kira ne zuwa ga musulunci saboda haka kaga ba kana kira ne ba zuwa ga kanka sai kana kira mutane da zuwa su su maka mubaraya ko su bika ko su darata ka ko su ɗaukaka ka su baka wani matsayi a kana kira ne zuwa ga abi Allah abi manzo sallallahu alaihi wa sallama a rike addinin Allah ba kana kira ne zuwa ga wata kungiyar ka ba kana kira ne ba kana kira ne zuwa ga wata tarika ka ba kana kira ne zuwa ga Allah ka dole ya zama zuwa ga Allah za ka yi kira shi yasa Allah ta'ala a wani ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana min mushriki hmm. kace wannan ita ce hanya ad'u ila Allah kamar da ado ila nafsi ba ko ado ila jama'ati ko ado ila hizbi ko ado ila qaumi ko ado ila baladi ta ado ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba kungiya ta ba ba jama'a ta ba ba fati na ba ba kabila ta ba ba garin ku ba ado ila Allah haka da'awar ta kasance zuwa ga Allah shi kare zuwa ga abin musulunci to tunda aka ce za ka kira ne zuwa ga hanyar Allah kaga wanda ya nuna kenan sai ka san me kike hanyar Allah wanda ya nuna sai ka samu ilimi sai ka samu ta san me sabilu rabbika in baka san sabilu rabbika ba zuwa zuwa ga me za ka kira zuwa ga me za ka kira ne zuwa ga shirme dole sai ka yi ilimi ka san shi yasa a wancan za a ce ala basira ala basira ai ala ilmin ala hujja bisa ga wata hujja bisa ga wani ilimi saboda haka abinda za ka yi kiran mutane zuwa gare shi ya zama ka san shi ba daidai bane ka kira mutane zuwa ga ba ka da ilimi a kansa ko kake zato ba ka da tabbas Ya sa Allah ta'ala ce kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana تتبعون إلا in وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ki kuna da wani ilimi ne da za ku fito mana da shi shi kaga duk abin da ake yi na tattaunawa ko mayar da magana ko kira zuwa ga wata manufa to ya zama an yi ta aka yi, wannan ne abin da Allah ta'ala ya yake cewa saboda ba a kai ka a yi shi akan da so kan ina tsammani shi yasa ko ko ganin mutum kai yi abu ya yi wata sallah amma ba ka da kana gare ka ma haka kamar yake kamar ba amma ba ka da hujja nan ba yadda za ka ce da shi ya daina wannan sallah a sai da hujja sai ka sanya ake sallah kai ma in kawai kai dai kawai kaga ka taso kaga haka ake yi amma kuma kai baka san dalilin da yasa ake hakan ba to baka da bambanci da shi shi ma za a yi haka ya taso ya ga ana yin irin tashi in ka ce kai ma ka ga ana yi shi ma shi ma ka daga ina ana yi kaga cikin ku ba wanda zai kayar da wani to zama akwai ilimi sannan Allah ce bil hikma ya zama da hikima ibnu jarir a tabari yake cewa huwa ma anzalahu alayhi min al-kitab wa sunnah shine abinda Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam na al na al-qur'ani da sunnarsa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran hikma wa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku Allah ke ga mata a sallallahu da wasallam abinda ake karantawa a da ku na ayoyin Allah sai ce wani hikima da hikima me hikimar bayan ayoyin Allah ya ce sunna saboda ka san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka san sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ka san rayuwarsa ka san sirarsa ka san yayi da yayi da awarsa ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da awarsa in ka san yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da awarsa to kana da hikima ka san hikimar da za ka kira mutane zuwa gare ta idan baka sani ba babu shakka ka san hikima ba annabi sallallahu alaihi wasallam da awarsa cike take da hikima cike take da hikima wato za ka samu cewa akwai akwai akwai sassautawa da sanyayawa inda ya kamata a sassauta a sanyaya akwai kuma inda za a ɗau abin da gaske da jajircewa da tsanantawa inda ya kamata a tsananta to kowanne ana sa shi a mahallin ba za ka ɗauko tsanantawa ka sa inda ya kamata a tausasa ba za ka ɗau tausasa a tausayi ba kuma ka sa inda ya kamata a tsananta za mu ga wani a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ransa ya ɓaci ya ya yi magana mai sa shi ka duba lokacin da wani ya zo ce da shi ya rasulullahi ma sha Allah wa shi'ta qala aj'alta li lillahi niddan qul ma sha Allah wa ta'ala su ce ya rasulullahi in Allah ya so ka so na bai ci ah, ka san yayi kishiya ga Allah kalmar tana da girma wato ni ka da kishiyar Allah Allah ya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sa wa Allah kishiya kuna sani sa wa Allah kishiya ka kafirci ne ko ba za a ce wai annabi ya kafirta wannan sahabin ba ba kafirta shi ba amma yana so ya gaya masa abin da yi din nan shirka ce sawa Allah kishi ne ka duba lokacin da waɗannan sababbin shiga musulunci suka ce ita Allah na za ta alwaƙin kama da za ta alwaƙ ya rasulullahi kuma ka sabon mana bishiyar da zamu rika da yadda makaman kamar yadda waɗannan abokan abokan adawa ba su ma suke da tasu annabi ya ce inna sunan lalle hanyar waɗanda ya gabata ne kuke so ku bi laqad qultum kama qala ashabu musa li musa ij'al lana ilahan فما له قالب قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون annabi ya ce musu kun faɗi irin abin da mutanen annabi Musa suka gaya wa Musa mu ma ka samu mana Allah kamar da waɗanda suke da Allah haka magana ce mai tsanani to saboda a nan gurin tsananin ya fi dace saboda waɗanda musulmi ne sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san girman sun san darajar sun yarda da abin da yake faɗa musu saboda ka yayin da ya tsananta sun san cewa ya cancanta a tsananta a wani gurbi kuma sai ku ga yayi laushi yayi taushi musamman idan shi aka taba musamman idan shi aka taba to sai ka ga kowa kowa ya fi kowa da abin ka duba istar shigowar yahudawa suke da shi assalamu alaika a zo har gidanka a gaya maka bakar magana a zage ka a yi maka mummuna a har gidanka ba haɗuwa kai da kai ba ba zuwa kai inda suke ba a su suwar ku har gidanka abu shakka idan ba mai irin hikima ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da an ji kansu da ba su kai labarin ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba gaba daya a garin Madina shine shugaban kasa amma zo har gidansa a gaban matarsa a zage shi gaba masa sai ce wa alaikum aisha ta fusata tace wa alaikum wa alaikum al-maut wa al annabi yace haba aisha haba aisha tace ya rasulullah baka ji me suka ce to ni baka ji me nace ba sai ke cewa ya aisha عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا شانا يا عائشة ki zama mai sanyi mai tausayawa mai sassautawa da sassautawa ta inda ta aka same ta aka samu laushi a cikin abu to zai ya sa abin kyau yayi yayi ado yayi balliya yayi ado abin zai yi kyau zai ba da sha'awa duk sanda aka ce da rib tausayawa daga cikin abu to kuma za a abin ya lalace abin da ya gaya mata kenan lokacin da da wani ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya haba haba haba da shi ya ba shi guri ya zauna irin a tambaye shi ina kake ina ɗan uwanka ina kaza ina kaza da ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi sa akul ashiya sai da wannan mutum aka ce ya rasulullahi da ka kuma yadda ka karfe shi da fara'a da walwala <coughs> ya ce kin san a cikin mutane mafi sharrin su shine wanda za a kyautata masa saboda tsoron sharrin su saboda in ya fita nan ko ba a san me zai je kala ba ya bata da'awar ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sharri da ya ga dama sai ga a wani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta ya sanyaya ya yi rabo na ganima a gabansa an tashi an ce yaro an tashi an ce kai adalci a gaban gidansa ba labari ba aka ce i'dil kai adalci wato bai adalci ba yace wai aka faman ya'dil illa ba'd mm-hmm. ce kai canka wane ne zai adalci in ban yi adalci ba a wata waya ce hitta wa qatilta illa ba'd kai asara ka tabi in dai har ban yi adalci in dai ban zai adalci ba kai ma ka tabi to da za ku yi adalci babu wani lokaci ya yi rabu bayan ya tafi sai wani ya tashi ke to hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah raban nan ba a yi shi dan Allah aka garzayo aka zo aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda wala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu musa laqad uziya bi akthar min hadha fa sabr Allah ya kan annabi Musa an yi masa abin da yafi wannan amma ya yi haƙuri saboda haka annabi sallallahu alaihi wani gurin yayi wani gurin kuma kaga ya ya sassauta to haka wannan ita ce hikima abin da ya kamata a yi zafin sai a ga a sa zafin a musamman wanda kasancewa zafin ba zai baza shi ba zai ba zai wato abin nan ɗinsa ba zira shi wanda kuma kake ganin cewa zafin ba zai masa wani amfani ba ba da ba amfani kai wani zafi ba amfani kai wani zafi ka duba ba abin da munafukai ba sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam so ubay abdullahi ibn ubay ibn salul me ba su ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam يا كراء النبي صلى الله عليه وسلم الأذل إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل حكى شو أنا شيني شيني شيني ما في كرمة ان ما في كسرنش وما إن أن قوة مدينة سيأكل إيش يكي شو من زمك مريد العربة وسكي شو سمن كلبك يأكل باوكرنك أبنشي شو قوشي يزو جديك wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi da shi da sahabbai sun zo talakawa ba su da komai sun karbe sun ba su abinci sun ba su masauki yanzu kuma suna musu abin da suka ga dama la tufiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu kar ku ba su abinci ku kyale su da yunwa sun sun gaji su ta su bar garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa akan wata jaka yana kai kan wata jaka yana zuwa inda ubay Abdullahi ubay yake zaune da shi da yan majalisarsa kawai sai suka karkato shi Wai waiwayi doyi har aka kai da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ba mu dama mai maganin wannan mutum ba annabi ya ce aturiduna an yatahaddatha an-nas atuhibbuna an yatahaddatha an-nas anna muhammadan yaqtulu ashaba kuna so a je a ta da labarin cewa Muhammad yana naira kai sa sahabbansa shikenan waɗanda suke nesa ba su san yadda abin yake ba a je an kai musu gurbataccen labari an ce annabi Muhammadu yana kashe sahabbansa ba wai ya kashe mutum ɗaya ba a yana kashe sahabbai za a ce ya kashe na farko kaga ubay ibn salul ba sahabi bane munafiki ne amma ta za a yi sahabbai kuma mutum ɗaya ne kuma an ce sahabbai sannan sau ɗaya abin ya faru an ce kuma yana yi kun ga duk an lalata labarin an ɗauke shi an ba da shi a rikice saboda annabi ya ce ba zan yi ba wannan hikima ce ta da'awa in ba dan haka bane a wasu da ke gefen madina shi kenan sai labarin ya je ya ta yawo a cikin su to ka musulunta ka je karshe ba ta ayyuka wannan yana daga cikin hikima da Allah ta'ala ya ce a amfani da ita wajen da'awa wal mawqidatul hasana ayi amfani da wa'azi mai kyau al maw'iza al hasana al maw'iza al hasana shine ka karanta umarnin Allah ka faɗi kuma hanin Allah kuma ka faɗi uba ga wanda ya saba wa umarnin Allah ko ya abin da Allah ya shine al maw'iza game da muka taɓa faɗa a wanda darasi da ya gabata kalmar wa'azi tana nufin yin aiki da umarni ko kuma barin abin da aka ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم kaga fa'alu ma yu'azuna ay ma yu'maruna da za su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi anan kalmar wa'azi tana nufin umarni ya'idukum Allahu an ta'udu li mithlihi abada anan ya'idukum ay yanhaakum kalmar wa'azi anan kuma tana nufin hani saboda duk kalmar amfani abin zaka karanta wa musulmi a littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kunshi abin da umarni ya kunshi hali ya kunshi bayanin sakamako ga wanda ya bi umarni ko kuma hukuma ga wanda ya saba wa umarni yayi abin da aka hana to wannan shi ake kira wa'azi kuma kaga ashe shi wa'azi ana yin shi ne da ilimi shi ba sai ka san me Allah ya umarni da shi mai kuma ya hana ka gaya wa mutane abinda Allah ya ce ka gaya wa mutane abinda manzo Allah ya ce ka gaya wa mutane abinda Allah ya umarni da shi ko ya hana ka gaya wa mutane abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ko ya hana ka faɗi sakamakon wanda ya biyayya sakamakon wanda ya ba daidai ba wannan shine kai wa amma duk wani abin da mutum zai yi ba wannan ba to ba wa'azi ba ta yi mutum ya buɗe wani dangali na a shakata ko na a tattauna a yi dariya to wani kaga ba wa'azi bane ko wani wurin da aka ga da sunan wa'azi amma kawai ko kyakyata ake kawai sai dai a bada labari jiya a kasuwa an yi kaza sai karan jiya na fito wani ya ce kaza a yi dariya an an jima ya faɗa a yi dariya amma ba za ka ji Allah ya ce ba za ka ji annabi ya ce ba za a kawo maka sirar sahabbai ba za a kawo maka sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba wa'azi yake ba haka shi wa'azi shine kai umarni da abin da Allah ya ce a yi umarni da shi ka hana abin da Allah ya ce a hana tare da faɗar sakamako na lada ko na hukuma Allah ta'ala ka ba mu dacewa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi da kuskure Allah ya taimana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh